wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiya ma Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu damar haɗuwa a cikin wannan shiri mai albarka da muke gabatar da shi a cikin wannan wata na ramadan wata mai albarka watan ayyukan ɗa'a watan koma zuwa ga allah maɗaukakin sarki wata da bayi suke ribantan alkhairi masu yawa a wurin ubangijinsu a sakamakon ayyuka da suke yi na neman lada na <clears throat> karatun alkur'ani da azumin watan ramadan da tsayuwa a cikin watan wato tarawih da sauransu muna fatan allah maɗaukin sarki waffaka mu cikin ayyuka na ibada da ayyuka na imani da muke a cikin wannan wata muna muku maraba a wannan shiri namu shiri mai albarka mai suna ta'al nu'uminu sa'a shiri da muke tattaunawa muke magana a kan abin da ya shafi matsalolin imani domin mu yi ƙoƙari mu yi aiki da abin da wato muke ji don mu siffantu da bayan allah na ƙwarai mu'minai waɗanda allah maɗaukakin sarki ya yabe su ya kuma tara ya kuma tanadar musu da alkhairai mai yawa wato a wurinsa a sakamakon yin imaninsu da allah maɗaukakin sarki da kuma tsayuwansu da haƙiƙanin imani ta hanyar yin dukkanin ayyuka da allah maɗaukakin sarki ya umarce su da yi ayyuka na imani a haɗuwanmu ko a shirye-shirye da suka gabata mun tattauna akan abin da ya shafi hakikanin imani mun tabbatar da cewa imani <clears throat> wato haƙiƙa ne guda ɗaya wanda ya ƙunshi abubuwa guda biyar wato su ne aikin <clears throat> zancen zuci da kuma zancen harshe da kuma aikin zuci da aikin harshe da kuma aikin gaɓoɓi waɗannan abubuwa guda biyar su ne suka haɗu suka zama suka gina imani su ne imani gaba su imani ne don haka dai gaba ɗaya dukkanin ayyuka na ɗa'a ma Allah maɗaukakin sarki duka imani ne sawa'un na farilla ne ko na fila mun riga da mun gabatar da wannan a shirinmu da ya gabata a yanzu kuma wannan a shirin wannan abin da za mu yi kokarin bayani akai shine abin da ya shafi wato waɗannan abubuwa da suke allah maɗaukin sarki umarni da su waɗanda kuma su ne suke haɗa su zama su ne imani <clears throat> waɗanda malamai suke kiran su da shu'abul iman ma'ana rassan imani rassan imani annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kira dukkanin ayyuka na addini dukkanin ayyukan ibada da allah ya umarni da su wanda ya shar'anta mana shine ya kira su da cewa duka rassa ne na imani <clears throat> duka rassa ne na imani don daman shi imani yana da asali asalin nan kuma shine wanda yake cikin zuciyan bawa bawa mumini bawa mumini abin da yake zuciyansa na gaskata allah maɗaukin sarki yin iman da allah tare da gaskata shi yin iman da manzan Allah tare da gaskata shi wanda ke cikin zuciya to wannan shine asalin imani kenan tushen imani sannan kuma ya zo ya yi ikirarin hakan da baki to wannan shi ake kiransa tushen imani wato musulunci kenan shine ake ce masa musulunci to dukkan sauran ayyuka kuma da bawa zai zo ya aikata a cikin a matsayinsa na mumini a matsayinsa na musulmi to duka ayyukan imani ne ana kiransu rassan imani don haka abin da ke zuciya shine tushe abin da ke zuciya kuma zai yi ikirarinsa da baki wannan shine tushe sa'annan sauran ayyuka kuma da za su kasance gaba ɗaya sawa'un aiki ne na zuciya ko na baki ko kuma na gaɓoɓi kamar da muka bayani a baya ko kuma a'a zancen zuciya ne da kuma na baki wanda shi kuma shine dama asul iman din shine tushen imanin to duka sun <clears throat> su waɗannan ana kiransu wato eh, ana kiransu lassan imani kenan manzan allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> shine ya kira su da wannan suna al-imam al-bukhari da muslim sun roito hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu allah ya da shi yake cewa <clears throat> manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al'adha an at-tariqi wal haya'u shu'batun min an-nifaq manzan allah sallallahu alaihi sallam a cikin wannan hadisi yake cewa imani bid'un wa sab'una saba'in da wani abu ne ma'ana saba'in ne da ɗori au bid'un wa sittuna wannan shakka ne daga mai ruwaya wato ko kuma sittin da wani abu ne wato sittin da ɗori wato imani reshe ne guda sittin da wani abu ko saba'in da wani abu bisa shakka da mai ruwaya ya yi to sai manzala su san ke cewa fa ha qawli la ilaha illallah mafifici cikin waɗannan rassa guda saba'in da wani abu mafificinsu shine faɗin la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza an tariki wanda kuma yake shine na ƙarshe na ƙasa reshe ne na imani amma shine na ƙasa shine gusar da abu mai cutarwa akan hanya hanyar da mutane suke bi suke wucewa ta yi ga wani abu mai cutarwa sawa'un mai cutarwa ta hanyar kasancewansa zai rauni wa mutane ƙusa ne kwalba ne ko dutse ne wanda mutum zai tuntuɓe ya fasa kafansa da shi to idan ka kawar da shi akan hanyar mutane wannan shi ma aiki ne na imani reshi ne na imani kamar yadda manzon Allah son san faɗa cikin wannan hadisi din wanda kuma shine adna shu'uba shu'ubatul iman ko adna shu'abil iman shine mafi kasa a cikin shine na karshe ta kasa a cikin wato rassan imani wanda manzo Allah ce 70 da wani amri sannan kuma sai ya ce wal haya'u shu'batun minan nifaqi wal haya'u shu'batun minal imani wal haya'u shu'batun minal imani sai manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam wato kunya jin kunya reshe ne na imani reshe ne na imani wannan hadithi shine yake mana bayanin cewa ashe imani wato asali ne da reshe kamar yadda bishiya take mun riga da mun san cewa bishiya tana da tushe tana da asali shine wanda yake cikin ƙasa tushe wanda ya rike ta ta ƙasa sa'an kuma tana da wato gangan jiki sannan kuma tana da rassa wanda suka yi sama to haka haka shi ma imani yake manzo Allah sallallahu cikin wani hadisin kamar ya kamanta imani ne da bishiya kamar da kuma cikin wani hadisi manzo Allah ya kamanta musulunci da wato da gini hadisin buniyar islamu ala khamsin cikin wata riwayan buniyar islamu ala khamsin da a'im an gina musulunci akan kai guda biyar sai maza allah kaman ya kamanta wato musulunci ne da wani gini da aka gina shi to cikin wannan kuma kamar ya kamanta shi ne da wato da bishiya bishiya wacce take da asali tushe da kuma wato gangan jiki da kuma rassa <clears throat> to don haka cikin wannan hadithi din annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana bayanin cewa wato ayyuka na imani suna da yawa sun kai kusan saba'in da wani abu dukansu ayyuka ne na imani dukansu ayyuka na imani kuma an shar'anta mana su su ne ayyukan da suke ayyuka na zuciya da ayyuka na baki da kuma ayyuka na sauran gaɓoɓi duka waɗannan su ake kiransu shu'abul iman rassa na imani <clears throat> kamar yadda na yi ishara a baya cewa shi imani yana da tushe yana da asali shine wannan abin da ke cikin zuciyar mutum na at-tasdiq qaulul qalb da qaulul lisan waɗannan guda biyu su ne asulul iman su ne tushen imani mutum ya gaskata allah da zuciyansa sannan ya yi annutku bi shahadatain ya furta kalmar shahada da bakinsa to wannan shine asulul iman kenan tushen imani sa'an nan sai kuma sauran ayyuka kuma waɗannan su ne rassan imanin su ne abin da suka taso daga wannan tushe din domin a dalili in yana da wannan ne yana da asalin imani to daga nan ne kuma zai iya aikata ayyukan da'a ma Allah madaukakin sarki don haka zai aikata ayyuka na sallah da zakka da azumi da aikin haji wa'annan kamar su ne wato kamar gangan jiki na bishiya din bishiyar imani to sa'an nan sauran kuma ayyuka waɗanda suke <clears throat> na na farillai da na filfili duka su ne rassan imani wanda duka in ka tara saba'in da wani abu ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi din Allah madaukakin sarki ya yi ishara zuwa ga wannan zuwa ga wannan a cikin wata aya inda Allah madaukakin sarki ya bayani akan albirru to da ya ambaci albir sai ya faɗi ya ambaci usulul iman guda biyar din nan sa'an nan kuma sai ya haɗo da sauran ayyuka wannan shi yake gwada maka kenan ashe wato imani ya haɗa dukkanin waɗannan abubuwa ɗin ne Allah maɗaukakin sarki ke cewa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhiri والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون cikin wannan ayan Allah madaukakin sarki yana cewa laysa birra an tuwallu wujuhakum qibal al-mashriq wal maghrib ba kawai biyayya ma Allah da da'a ma Allah kawai shine ku fiskanci ku juyar da fiskokinku ku fiskanci mafitar rana ko faɗanta ba ma'ana wajen yin sallah ba kawai yin sallah kawai shine aikin da'a ma Allah ba ba shine kawai aikin imani da Allah ba maɗaukakin sarki a'a aikin imani shine gashi nan sai Allah ya ce walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir aikin da'a ma Allah madaukakin sarki aikin jin tsoron Allah madaukakin sarki shine wanda ya imani da Allah madaukakin sarki wal yawmil akhir kuma ya imani da ranar karshe wato ita ce ranar kiyama ranar da Allah madaukakin sarki zai tara dukkanin bayi ya yi kai sakayya akan ayyukansu wal mala'ikati sa'an nan kuma shine wanda ya yi imani da mala'iku wani kitabi ya yi imani da dukkan littattafan da allah maɗaukin sarki ya sauka ma manzanninsa da annabawansa ne da kuma annabawa duk wanda ya imani da waɗannan to wannan sa'an nan kuma wa'atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wal masakin wa banas sabil was sa'ilina wa fil kuma sa'an nan ya bada dukiyansa ba mabukata ma'ana danginsa zawil kurba sa'an nan kuma ya ba wa marayu ya ciyar da su fi sabilillah ya ciyar da miskinai ya ciyar da waɗanda suna halin tafiya guzurin ya yanki sa'an nan ya ciyar da waɗanda suke zuwa su roƙa ma'ana masu bara masu nema sa'an nan kuma ya ciyar wajen yanta mu'minan bayi ma'ana waɗanda suke bayi ne amma kuma sun musulunta suna nan sun zama mu'minai sun zama musulmai to don haka sai yanta su don su samu yanci to wanda yi wannan ya yi imani da allah da ran tashi alkiyama da mala'iku da littattafai da manzanni ya eh, yi kuma ya zo ba da dukiyansa ala hubbihi a bisa son ya ciyar fi sabilillahi a bisa raɗin kansa ya ciyar da nan fi sabilillahi sa'an nan wa a kama salata kuma ya tsayi da sallah ya tsayi da sallah wa zaka zakata ya bada zakka wacce take ta farilla wal mufuna bi ahdihim idza ahadu kuma da waɗanda suke cika alkawarin su in sun yi alkawari suna cika alkawari na fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'as sa'an nan da kuma masu yin haƙuri fil ba'sa'i a halin talauci in Allah jarabe su da talauci suna yin haƙuri wad da kuma halin cuta in wani cuta ya same su na rashin lafiya Allah ya jarabe su sukan yi haƙuri wa hinal ba'as da kuma a halin wato yaƙi duk suna yin haƙuri da abin da zai same su na wahala da gajiya da tsanani Allah sai ce ula'ika na sadaku lallai waɗannan su ne waɗanda suka yi gaskiya a cikin imaninsu ma'ana waɗanda suka yi waɗannan ayyuka gaba ɗaya su ne waɗanda suka yi gaskiya a cikin imaninsu wa ula'ika humul muttaqun kuma waɗannan su ne masu jin tsoron allah maɗaukakin sarki su ne masu takawa cikin wannan ayan sai allah maɗaukakin sarki ya siffanta mana suwaye masu imani suwaye masu takawa suwaye masu gaskiya cikin imaninsu to waɗannan gaba ɗaya masu yin waɗannan ayyuka su ne fa mu'minai kuma yin waɗannan ayyuka shine albir shine da'a ma Allah shine aiki na imani don haka waɗannan ayyuka gaba ɗayansu wato su ne asalin imani da kuma rassansa kamar yadda allah maɗauki sarki bayani cikin wannan aya ɗin sai allah ya ambaci usulul iman waɗanda su ne tushen imani shine imani da allah da imani da mala'ikunsa da imani da ranar tashin alkiyama da imani da littattafan allah littattafan da ya saukar manzanninsa da kuma imani da annabawa gaba ɗaya shine sheikh abdulrahman bin nasir as-sa'adi allah ya masa rahama yake cewa wajen tafsirin aya yake cewa ula'ika ai almuttasifuna bima zakar ai almuttasifuna bima zikir min al-aqaid ma'ana su waɗancan waɗanda suka siffantu da waɗannan abubuwan da aka ambata na aƙida mai kyau shine a abin da shafin iman da allah da ran tashin alkiyama da mala'iku da ran tashi da da mala'iku da littattafai da manzanni wal a'malil lati hiya atharul iman kuma sa'annan yayi waɗanda suka yi aiki da waɗannan wasu yi aiki da waɗancan ayyuka da Allah maɗauki sarki ya ambata wanda kuma su ne mana su ne waɗanda suke gaskata imanin da ke cikin zuciya su ne athar su ne alamomi na imanin da ke cikin zuciya alamomi na tushen imani kenan wa burhanuhu wa nuruhu wanda kuma wannan shine dalili akan imanin su aikata waɗannan ayyuka kuma shine hasken imani wal akhlaq allati hiya jamalul insan kuma sa'annan suka yi siffantu da waɗannan kyawawan ɗabi'u waɗanda kuma su ne kyan ɗan adam ma'ana mutum ya zama da kyawawan ɗabi'u wa haqiqatul insaniya kai haƙiƙanin ma mutuntaka shine kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye to waɗannan fa'ula'ika humul na sadaku waɗannan su ne waɗanda suka yi gaskiya fi imani ma imani su ne wanda ashe imanin su da ke cikin zuciya ashe imanin na gaskiya ne ashe tushen imani da suke da shi a cikin zuciyansu wanda suka faɗe shi da bakinsu to lallai ashe na gaskiya ne saboda sun yi waɗannan ayyuka din yace li anna a'malahum saddaqat imanahum domin waɗannan ayyuka da suka aikata sun gaskata imanin su da ke cikin zuciyansu wa ula'ika humul muttaqun kuma su ne masu jin tsoron Allah li'annahum tarakul mahzur domin sun bar abin da Allah ya hani akai wa fa'alul ma'mur sa'annan kuma suka aikata abin da Allah madaukakin sarki ya umarni da shi li'anna hadhihi al-umur mushtamila ala kulli khisal domin duka waɗannan abubuwa da aka ambata a cikin wannan ayan sun kunshi ayyuka ne na alheri duka ayyuka ne na alheri tadammunan wa luzuman sun kunshi wannan da kuma suna lizimta dukkanin ayyuka na alheri ma'ana wa'annan suna sun kunshi wa'annan ayyuka da allah maɗaukin sarki ya ambata a cikin wannan aya sun kunshi dukkanin sauran ayyuka da kuma suna lazimta dukkanin sauran ayyuka na addini wato waɗanda sauran rasa na imani kenan a ce li'annal wafa'a bil ahadi ya fihi din kullu domin cika alkawari ai addini gaba ɗaya shiga cikinsa tunda mutum in ya shiga musulunci kamar ya yi alkawari da allah akan cewa zai masa da zai yi aiki dukkanin ayyukan musulunci ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات Kuma saboda ibadoji da aka ambata a cikin wannan ayan ba kawai su kenan ibadoji ba a'a saboda su ne manya saboda su ne manya wa man qama biha kana bima siwaha aqwamu lallai duk wanda ya tsaya da wa'annan manyan ayyuka to lallai zai iya tsayawa da sauransu sauran waɗanda ba su kai wannan ba ma fa haula ihumul abraru as-sadiquna al-muttaquna lallai waɗannan su ne al-abrar wato masu biyayya ga Allah madaukakin sarki masu yi masa da'a kuma su ne masu gaskiya su ne masu jin tsoron Allah madaukakin sarki don haka lallai wannan ayan tana mana ishara ne zuwa game zuwa ga dukkanin rassan imani duk da cewa allah maɗaukin sarki a cikin wannan ayan ya ambaci manya ne tunda usulul iman ma guda biyar allah maɗaukin sarki ambata a nan amma a cikin hadisi kuma annabi sallallahu ya gwada mana cewa guda su shida ne to a nan allah maɗaukin sarki ya bai ambace su gaba ɗaya ba saboda a su a cikin guda shida a cikin guda biyar ɗin nan a ciki na shidan ma yake shine musamman in mun dauki abin da ya shafi imani da Allah imani da kaddara yana cikin imani da Allah ne madaukakin sarki domin bangare ne imani da rububiyan Allah madaukakin sarki Allah shine mahaliccin komai shi yake kaddara komai shi yake gudanar da komai don haka imani da kaddara wato kamar reshe ne ko bangare na imani da Allah madaukakin sarki shi yasa don haka wannan imani da Allah ya kunshi imani da kaddara sauran ayyukan da Allah madaukakin sarki ambata ya sun kunshi sauran ko kuma suna lizinta sauran ma'ana suna nuni gare su ta babin cewa me lallai waɗannan su ne manyan duk wanda ya yi aikata waɗannan manyan to lallai zai iya eh, sauran waɗanda ba su kai wannan ba za su yi masa wahala ba to wannan shine magana akan tafsirin aya don haka sai ya zama <coughs> waɗannan su ne wato manya daga cikin rassan imani wanda allah maɗaukin sarki ambata cikin wannan aya ɗin hakan nan kuma wato ibn al-qayyim allah ya masa rahma ya yi ishara zuwa ga muhimmancin wato waɗannan waɗannan wato rassa na imani musamman kuma waɗanda su ne asali na imani waɗannan guda biyar ɗin wanda allah ya ambata cikin wannan aya ɗin wato imani da allah da imani da ranar tashin kiyama da kuma imani da mala'iku da kuma imani da manzanni da kuma littafan da Allah madaukakin sarki ya saukar musu to a ciki yake bayanin cewa lallai sanin waɗannan usul ɗin waɗannan usulul iman lallai wajibi ne saboda mi saboda wato saboda su ne a kansu imani ya ginu a kansu addini ya ginu ya yi wannan magana lokacin da yake magana wato akan hadisin nan da aka ruwaito duk da cewa hadisin bai inganta ba cewa wato neman ilimi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin to yana magana akan wannan hadisi din to sai bayanin cewa duk da cewa hadisin bai inganta ba amma kuma ma'anansa mai kyau ne domin akwai abubuwan da wajibi ne a nemi iliminsu shine kamar abin da ya shafi neman ilimin wato ilimin eh, wato imani da sanin allah maɗaukakin sarki saboda mi ba zai taɓa yiwuwa a samu imani ba sai an san imanin sa'an nan kuma sai kuma a yi aiki da ayyukan imani din to a nan ne za a samu imani don haka ta wannan hanya lallai wannan ma'anan wannan hadisi din ya inganta duk da cewa ko ya tabbata duk da cewa wato ta bangaren isnadinsa ba ingantacce ba ne daga cikin abin da wannan eh, malami yake faɗi yake cewa fa'annal imani fardun ala kulli wahidin lallai imani farilla ne akan kowa wa mahiyyatun mahiyatun murakkabatun min ilmin wa amal kuma daman shi imani abu wanda ya ginu akan ilimi da aiki don haka fala yi tasawwaru wujudul imani illa bil ilmi wal amali ba za a taba tunanin za a samu imani ba sai mutum yana da ilimi ya san menene imani sannan kuma ya aiki da wannan ayyukan na imani din thumma shara'i'ul islam nan ya san shari'a abin da ya shafi ayyuka na shari'a na wanda sanin su duka wannan wajibi ne akan musulmi mutum ya san abin da ya ba a kansa na shari'a sa'annan kuma ya kokari ya aiki da su duk wannan yana daga cikin wato ayyuka waɗanda <clears throat> suke nuna cewa lallai ma'anan hadisin ingantacce ne don haka a takaice lallai wannan hadisi da muka ambata sa'an nan kuma da wannan aya da allah maɗaukin sarki bayanin wato ayyukan imani na albir ayyukan ɗa’a ma allah maɗaukin sarki suna nuna mana cewa lallai wato imani yana da asali wato shine tasdiƙul ƙalbi wa ko qaulul qalbi wa huwa tasdiquhu da kuma ƙaulul al-lisan wa huwa nutqu bi shahadatain wannan shine asalin imani kenan mutum ya gaskata allah maɗaukin sarki a zuciyansa sa'an nan kuma ya furta kalmar shahada wato da bakinsa wannan shine asalin imani sa'an nan kuma sauran ayyuka kuma da kuma sauran abubuwan da ya waje bai imani da su to wa'annan su ake kiran su wato shu'abul imani su ne sauran duk su ne rassan imani kenan wanda da su ne imani zai haɗu ya zama haƙiƙa guda to don haka <clears throat> lallai malamai sun yi rubuce-rubuce akan abin da ya shafi babin shu'abul iman daga cikin wanda ya fi wato ya yi rubutu wanda ya tara ya yi rubutu akan wannan shine wato eh, al'imamul bai haƙi a cikin littafinsa aljami' li shu'abul iman wanda ya ƙoƙari ya tara dukkanin abin da ya zo yake bayani akan kasancewansa reshe ne na imani ya ambaci abubuwa da yawa tare da ambata musu dalilai to don haka kusan dai mun fahimci cewa dukkanin ayyuka dukkanin ayyuka na da'a ma Allah madaukakin sarki ayyukan da Allah ya umarni da su to dukansu na farilla ne ko na nafila duka ayyuka ne na imani kuma dukkansu rassa ne na imani don haka duk wanda ya samu dama ya zo da su gaba daya to shine zai zama da cikakken imani kenan wanda ya zo da su gaba daya na da cikakken imani don haka lallai eh, wannan Eh, shine abin da ya shafi bayani akan wato sha'abul iman kafin mu zo kuma insha Allahu mu fara daukan wasu daga cikin waɗannan rassa ɗin mu yi magana a kansu mu yi bayani a kansu da fatan wato mu samu damar yin aiki da su saboda mu samu imanin mu ya cika muna fatan alkhairi muna fatan allah maɗaukin sarki ya samu dace allah ba mu damar yin aiki da abin da muka ji wassalamu alaikum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 asalin imani abubuwa ne da suka haɗu daga wata ni'ima ko wata falala ta ruwan sama zuwa ga wani wanda ba Allah ba an mutum ya ɗauka cewa wannan tauraron ne kawai ke wannan